Ƙungiyar nan ta 'yan bindigar Niger Delta da ta yi ƙaurin suna wajen kai hare-hare kan harabobin ayyukan haƙar ɗanyen mai a baya-bayan nan wato Niger Delta Avengers ta bayyana Aniyar ta na dawo da kai sabbin hare-hare kan harabobin ayyukan ɗanyen mai. Ƙungiyar dai ta Niger Delta Avengers ta bayyana haka ne a cikin wata sanarwa da ta aikewa manema labarai mai ɗauke da sa hannun wani da ke kiran kansa General Madoj Abinebu sanarwar dai ta ce ba babu wani saurarawa nan da wasu 'yan kwanaki masu zuwa za ta ci gaba da tsananta kai hare-hare a sassa daban-daban inda ake gudanar da ayyukan haƙar ɗanyen mai sanarwar ta ci gaba da cewar ta yi watsi da duk wani shiri na sulhu da gwamnatin tarayyar najeriya domin kawo ƙarshen hare-harenta a yankin na niger delta musamman kan kamfanonin mai ƙungiyar data niger delta a banjas ta ce za ta fito da wasu sabbin dabaru na zamani domin faɗaɗa ta hare-harenta ga kamfanonin ayyukan mai dangane da wannan sanarwa da ƙungiyar ta Niger Delta Avengers ta fitar na tuntubi mai magana da yawun rundunar gamayyar tsaro da ke aikin tsaro a yankin Niger Delta Operation Delta Save Major Ibrahim Abdullahi. eh wannan barazana ba wata sabuwar abu ba ne kowa zai iya rubuta abin da yake so ya tura yanar gizo su wanda suka wannan barazana ko su wane ne ma ba a san ba yanda abubuwan nan ke zuwa bai kamata ma a rinka daukan su da wani mahimmanci ba ballantana har a dinga kace na ce ka abin saboda an mutane ne wanda suka sa abin da suke ai za su fito su ce mu ne wani kaza kuma tabbas ne kowa yana ganin cewa jami'an mu da hafsoshin mu suna duka yankunan nan na Niger Delta kuma ba saboda wani abu ba saboda wannan tsaro ne na rayuka da dukiyoyin jama'a da na kasa ba shi da kuma wannan aiki ba za mu kasa a gwiwa ba. Haka kuma ƙungiyar ta Niger Delta Avengers ta kira kamfanonin mai da cewar masu kunnen ƙashi ne kuma ta ce kamfanonin su shiga taitayinsu. Ga martanin da mai magana da yawon rundunar tsaro ta Operation Delta Save Major Ibrahim Abdullahi ke cewa dangane da wannan ikirarin. Eh to su da suka yi wannan bayani ai ina gani a wajen su za a samu ƙarin bayani. Mu dai yadda muke ba abin da ya fi ƙarfinmu. mu cikin ikon Allah za mu ci gaba da ayyukan mu kalubale ɗaya da muke fuskanta shine muna kira ga jama'a musamman waɗanda suke nan Niger Delta su rinka taimaka mana da bayanai dangane da wannan ikirarin wani ɗan yankin Niger Delta ya ce why the Niger Delta Avengers criminal. The federal government has also acted as criminal, conniving with oil companies. Yana cewa ne sunana Dick Saro ne, abinda ya sa 'yan yankin Niger Delta ko kuma 'yan ƙungiyar Niger Delta a Banjar suka zama 'yan ta'adda. Ita ma gwamnatin tarayyar Najeriya mai laifi ce kasancewar ta wajen haɗa kai da kamfanonin ayyukan haƙar ɗanyen mai wajen ɓata muna muhalli. A gaskiya a ra'ayina bai kamata a saurara ma 'yan kungiyar ta Niger Delta a Banjar Texas ba sam-sam saboda saurara musu baya da amfani domin ci gaba da sake jiyowa da kai hare-hare matukar koma baya ne a yanzu. Hare-haren 'yan bindiga a yankin Niger Delta na janyo matukar koma baya ga adadin ɗanyen man da ƙasar ta Najeriya ke fiddawa a duk ranar Allah wanda hakan ke nufin koma baya ga kudaden shigar ƙasar ta Najeriya bisa la'akarin cewar ƙasar ta dogara ne ga albarkatun mai kusan kashi 95 daga cikin ɗari. alheri lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal najeriya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gwani sai Allah Allah ka soja ko gidan su ko dadali ko a bakin daga ko gidan su ko gun yaƙi kun ji gangan soja, soja baku na gode kai babbaku iyalan gwamna, na gwamna ga rawa ga yaƙi, soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga ku. Don hankalin maza ya tashi, zuciyar maza ta ɓaci ga zuciyar maza ta yi gashi, a ban ruwa a koma yaƙi. Gobe za ni bakin bandun wajen da ba a ce musu Allah sosai su bindige ka su barka, masu cin mutum hannu ai har ƙashin shi sai sun taune Allah ba maza kuma sa'a